Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Assalamu alaikum, Muhammad Awul Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci, kuma a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Ɗaya daga cikin masu zanen barkwanci na kamfanin Media Trust mai wallafa jaridun Aminiya da Daily Trust, Ali Gaidam, ya yi zane a kan takardar neman sahalewar Majalisar Dattawa don ƙara ciyowa Najeriya wani sabon bashi da shugaba Muhammadu Buhari ya aike wa sanatoci. Zanen dai ya suranta Najeriya Najeriya a matsayin mota, shugaba Buhari na kujerar direba, yayin da mataimakin shi, Profesa Yemi Osibanjo ke zaune a baya. Motar dai ta yi ɗare-ɗare a kan wani tudu a tsaye cak, tayinta kuma na garawa a iska. Wannan tudu shine bashin da ake bin Najeriya. A zanen, direban motar na tambayar fasinjan shi, muna tafiya kuwa sai fasinjan ya ce sai dai mu tambayi masana. Wannan shine batun da za mu tattauna a wannan shirin. Kamar yadda muka faɗa a farkon shirin, shugaba Buhari ya aiki da takarda ga majalisar dattawa yana neman sahalewarta ya ciyo wani sabon rance. Mataimakin editan jaridar Daily Trust, Abdulaziz Abdulaziz ya karanta takardar na kuma tambaye shi mai ta kunsa. Wannan wasiƙa da shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tura ma shugaban majalisar dattawa wanda kuma aka karanta jiya a zauren majalisar ta biyo bayan wata takarda ce da shi shugaban ƙasar ya aiki a shekara nan kafin shi majalisa ta tafi hutun da ta yi a kwanan nan domin kamar yadda aka sani a wannan makon ne majalisa ta dawo daga dogon hutu da 'yan majalisar suka gudanar ya tsora ne akan waccan takarda kamar yadda na faɗa ta farko wadda take kunshe da jadawalin bashi da gwamnatin tarayya take so ta ciwo a tsakanin cikin shekara uku daga shekara ta dubu biyu da sha takwas zuwa wannan shekara da muke ciki jadawali ne da ke kunshe da abin da ake cewa growing plan ma'ana tsari ko kuma niyyar cin bashi wanda wancan kamar yadda muka ah, masu sauraro za su iya tunawa ah, kafin ministan ta hutu ta amince da wancan jadawali to amma sai gashi shugaban ƙasa ya ƙara rubutawa ah, a wannan karo yana roƙon majalisar da ta bibiyi wancan da ƙara kallon wancan roƙo da ya yi domin ta amince masa ƙarin cin bashi wanda za a aiwatar da wasu ayyuka wanda kuma wannan bashin dukansu za a ciyo su ne daga ƙasashen waje ba wai bashi ne na cikin gida ba sannan kuma za a ciyo su daga bankuna da kuma ƙungiyoyin ba da lamuni na duniya daban-daban na farko akwai shi kansa bankin duniya da kuma akwai cibiyar ba da tallafi ta ƙasar faransa akwai kuma bankin ƙasa da ƙasa na china haka kuma akwai wata cibiya ta ta kuɗi na haɓaka aikin noma na duniya a haka kuma akwai wani a shi ma dai daga ƙasar china ɗin da ake kira sinosha wanda shi ma a cibiya ce ta ba da tallafi to wannan bashin da ake magana za a karɓo na gaba sakan suna da yawa a cikin takardar an riga an bayyana ayyukan da aka ce za a yi da su ko kuma dai an dunkule an ce da za a yi ayyuka ne kawai Eto, eh a kamar yadda takardar shi shugaban ƙasa take ta nuna ba a faɗi ga aikin da za a yi takamaimai ba amma ya ce yana son ne dukkanin wasu muhimman ayyuka da gwamnatin tarayya ta ta kudura aniyar aiwatarwa ko kuma aka amince da su a majalisar zartarwa ta ƙasa da suke zamanta mako-mako har zuwa watan yuli na wannan shekara ya zamana cewa an aiwatar da su kafin karewa gwamnati. Na nemi jin ta bakin mataimaki na musamman ga shugaba Buhari akan al'amuran yada labarai, Malam Garba Shehu, game da abin da za a yi da wannan bashin, amma lambobin wayar shi ba su shiga ba. To koyaya 'yan Najeriya ke kallon wannan batu? Assalamu alaikum Aminiya. Hakika mu 'yan Najeriya ba mu goyon bayan wannan yunkuri da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari take na ciwo wannan bai. Duba da yadda sukan da aka ciwo da dama a baya ma ba a gansa a ƙasa ba talakawa suna cikin wani hali kuma ana ta shiyo ƙasa bahi ba tare da gudanar da wasu ayyuka na ci gaba wanda talakawa za a ce sun ga abin da ke faruwa don haka wannan bashi ba ma goyon bayansa na gode suna na aminu adam malam madori daga jihar jigawa salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu suna na kwamar sadiq yobe daga nan garin fatiskun a cikin jihar yobe ku gaya wa baba buhari dan allah dan annabi ya haƙuri ya daina cewa bashin nan haka in dai ba so yake a hana mu kwanciyar kabari ba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Aminu yana maku barka da warhaka. Suna na dai Hamza Sa'idu daga Garki Abuja. Dangane da shi wannan bashi da shugaban kasa yake neman majalisa ta amince masa a ciwo shi a nawa ra'ayin abu ne mai kyau. Domin duk inda ka ji an ce a ciwo bashi a ciwo bashi mutum yana ganin cewa na hannunsa ba zai ishe sa ba. muddin bai ciwo wannan bashin ba saboda haka mai girma shugaban kasa ya duba ya gani lalle cewa sai an ciwo bashin nan za a iya aiwatar da ayyukan da aka sa a gaba ko kuma shi yiwuwar wancan bajet din ya kai limit din da ake so saboda haka a ra'ayin majalisa ta amince da wannan batu a ciwo bashin nan a ci gaba da ayyukan raya kasa na gode a huta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah wannan bashi dai najeriya sai a hankali bashi bashi baba bahari ba musan inda ya dosa kullum bashi kullum bashi muryoyin waɗansu 'yan najeriya Najeriya kenan akan sake karɓo wa ƙasar bashi da shugaban ƙasa ke neman izinin yi, sun kuma turo mana waɗannan ra'ayoyi ne ta WhatsApp a lambar mu ta sifili tara ɗaya, uku takwas tara uku, uku uku tara sifili. Kuna tare da sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuma shirin Najeriya a yau kuke sauraro a shafin aminiya.dailytrust.com da hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio da kuma Google Podcast. Sai kuma ta Freedom Radio a Kano. Kuna kuma iya samun shirin a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiya trust da twitter.com/aminiya trust. Idan ba a manta ba, muna tattaunawa ne akan sabon bashin da shugaba Muhammadu Buhari ke so ya sake karbowa. Bari mu koma ga zanen barkwancin da muka ambata a farko, inda Farfesa Osibanjo ya ce a tambayi masana. Don haka, ga abokiyar aiki na Halima Jumrau, a tattaunawarta da masaniyar tattalin arziki. Sunana Profesa Binta Tijjani Jibril, ma ni ce yanzu Director ta International Institute of Islamic Banking and Finance wato cibiya da take nazari akan hada-hadar kuɗi da dukiya da kuma nazari akan bankin musulunci. Idan muka duba yadda shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari yake ta karɓar bashi daga waje. Na'am. Ana ta cece ku can basussukan baya kuma sai gashi kwatsam ya sake tuntuɓar majalisar dattawa da wasiƙa cewa su bashi dama ya sake ciwo wani bashi na dala miliyan dubu hudu wato biliyan hudu kenan yawa. Eh, da farin harko me za a matsayinki na masaniyar tattalin arziki me za ki ce game da wannan nauyin bashi yawan bashi da ake ci a Najeriya? Shi a tsarin tattalin arziki ya ja bashi ba laifi ba ne, amma abin da yake da laifi shi ne a duba a ga in an ci bashi wanne irin ayyuka aka yi da shi me ya makasudin cin bashin nan an ci bashi ne saboda a biya bukatun yau da kullum wayanda ba sa karewa kamar biyan albashi da sauran irinsu ko kuwa an ci bashin ne da a gina ƙasa idan harkokin gina ƙasa aka yi waɗanda za su kasance su kansu sun zama kamar wato gina jari ne to insha Allah da abin da aka ci ana fata zai dawo a hankali kuma baya za ta mora matsalar dai irin wannan baci da najeriya take ci shine na farko akwai bukatar a yi waiwaye a ga cewa basussukan da aka ci na baya wannan irin aikace-aikace suke aka yi da su kuma wannan amfani suka yi wa talaka wannan ci gaba suka kawo ƙasa idan har gwamnati ba za ta iya ba da amsar wa'annan tambayoyi ba to ina ganin gaskiya a cin bashi halin da muke ciki a najeriya a gaskiya ba zan kira shi abu mai kyau ba eh, Yawanci jami'an gwamnati idan an musu maganar bashin za su ce dole ne a ci wanda a ɗauki waɗannan basussuka saboda a yi manyan ayyuka. To kamar yadda na ce idan manya-manyan ayyukan za a yi kuma manya-manyan ayyukan nan an duba an ga cewa wato su ne abubuwan da wannan kasar take bukata a wannan lokaci kuma babu wata hanya da za a bi a iya samun kuɗin gudanar da su sai ta hanyar bashi to watakila mafita ce amma ni a gaskiya a nawa na ganin gwamnati tana da wata mafitar wacce ta fi cin bashi musamman bashi na ruwa kuma wanda ake karbowa daga wa'annan wato manyan kafafe na karɓar bashi kamar su imf da world bank idan za a iya tunawa a shekara ta dubu biyu shi shugaban ƙasa obasanjo ya taɓa wata magana wacce wato take da nauyi kwarai da gaske inda yake cewa a tsakanin a shekara ta alif dubu da tamanin da takwas zuwa da tamanin da shida abin da kawai ake bin wannan ƙasa ta mu bashi shine dala biliyan ɗari biyar kuma a cikin wannan biliyan ɗari biyar fa mm. amma a cikin wannan biliyan ɗari biyar a wannan lokaci ya ce Najeriya ta biya fiye da biliyan goma sha shida. Ana bin ka biliyan biyar amma ka biya biliyan goma sha shida ya ce kuma amma duk da haka har yanzu ana ce mana ana bin biliyan ashirin da takwas. Profesa yawancin 'yan Najeriya tunanin da suke da kuma tambayar da suke wa zai biya wannan bashi ya za a yi biya wannan bashi. <laughs> To wannan shi ne matsala. Waye zai biya da ni da ke da shi da su mu ne za mu biya ta hanyar wato tauyewa akan walwalarmu da irin ayyukan da za a iya gudanar mana da mu da 'ya'yanmu da jikokinmu mu ne za ni ta biya ni ta biya har illa masha Allah wannan shine magana to ya tsarin biyan bashin yake prof tsarin biyan bashi ne wanda yake mai ruwa mai ruwa kuma mai ninninkuwa wannan shine tsarin da ake karɓi wannan bashi abin nan ɗinsa wani lokacin zaka ji an ce ai wato interest ɗin mai rangwame ne to amma komai rangwamen interest inda compound interest ne to kafin a ce kwabo za a biya ninninka kamar irin wancan, wato misali da shugaba Obasanjo ya bayar za a ga kafin a waiwaya wato abin da ake bin ƙasa da nauyin da yake kanta wato yana nema ya danne ta kuma yakan dakile tattalin arziki ya hana ci gaba ya hana walwala saboda wato kuɗin shigowar gwamnati maimakon a amfani da shi a yi wa talaka aiki zai kasance da yawa daga cikinsa dole ne a karkatar da su wajen biyan bashi. Farfesa Binta Tijjani kenan a hirarta da Halima Jumrau. Duka-duka abin da ya sauka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah, yanzu a madadin abokan aikina, Halima Jumrau, da ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu, ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.